أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh ɗan منا musulmi الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yinin ramadana na hudu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 واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم الحمد لله jiya mun karanta kisan annabi Musa alaihi da fir'auna farkon kisan da yanda ta kaya da yadda aka shafe shafin fir'auna da shaftan shi a doron ƙasa a wannan Allah ya ka kistar ne kamar yadda muka ce domin ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sakamakon tsangwaman da yake samu domin Allah ya ce fala'allaka bakhi'un nafsaka illam illam yu'minu bi hadha al-hadisi asafa ya muhammad kana dab da ka halakar da kanka saboda waɗannan mutanen ba su yi imani ba kada ka damu ya muhammad kada ka tada hankalinka sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya buga masa ya fara buga masa kissan annabawa da manzannin da suka gabace shi domin annabi ya samu sanyi a zuciyan shi Allah yana rarrashin shi ne da waɗannan kistoshin an fara ka kiskan babban jabbere a duniya shine fir'auna wanda shi ya raya shine Allah ma wanda babu wani sama da shi to sai aka fara da shi sai aka fara biyo da waɗanda ba su kai shi a kafurcin ba domin shi ko ce ma bai shi Allah bane to sai aka fara da kistan fir'auna aka nuna wa annabi yanda shi annabi Musa ya gwagwarmaya da mutanensa kaga zai ɗan samu release da ‘yan sanyin zuciya haka yanzu kuma aka ɗauko kistan annabi ibrahim shi ma yadda ya buga da mutanensa Allah ya ce watlu alaihim ka karanta wa al'ummanka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na ba'a ibrahim isa da labarin annabi ibrahim labari ne na annabawan da suka wuce da ba don Allah ya kawo su a ƙur'ani ba ba mai sani ba mai fan da su kwata-kwata cewa an wani annabi musa da fir'auna annabi ibrahim da mahaifinsa azara an yi su annabi isa annabi ilyas kam wa rusulan karkasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama allah musa taklima kaga waɗanda allah yace ban baka labarinsu ba to ina za mu samu labarin yace ga manzannin da na kissanta maka kissansu na baka kissansu a cikin alkur'ani ga da ba su zo a ƙur'ani ba da ba mu san su ba da ba mu san da su ba da ba mu ji kissansu ba sai Allah ya ce akwai waɗanda ban baka kissansu ba to tunda bai ba mu ba su waye annabawan ba za mu sani ba su waye wane zamani ne waɗanne ne al'ummarsu ba mu sani ba to shi yasa Allah ya ka kissan annabi Ibrahim a Ƙur'ani sai ce ya Muhammad sallan karanta wa al'ummanka wannan kissar da kanka. Shi ne in ƙala ga kissar yadda take, yayin da annabi Ibrahim aka aiko shi a matsayin annabi, ƙala liƙauli abihi sai ya faɗa wa mahaifinsa, wa ƙaumihi da al'ummansa da yake rayuwa a cikinsu da aka aiko shi cikinsu. ma ta'budun ni me kuke wa ne me kuke bauta yanzu an aiko shi a matsayin manzo ne na Allah mai isar wa Allah sai ya ga mahaifinsa da jama'arsa da al'ummarsa kullum cikin bauta wa gumaka sai ce wai ni ne waɗanne abubuwa ne kuke bauta wa nan kuke ɓata lokutanku da rayuwanku gaba ɗaya kuka shagaltu da bauta musu ƙwani sai suka ce masa na abudu asnaman muna bauta ma gumaka ne fanazallu laha akifin kuma a jikinsu muke dawwama muke wuni muke dare kullum muna jikinsu muna bauta musu su kuke bauta wa eh sai annabi ibrahim ce to ga tambaya hal yasma'unakum shi waɗannan gumakan naku da allolin naku suna jinku in tad'una lokacin da kuke kiransu lokacin zo ku ce ka mun kaza ka mun kaza kai ta kiran shi ya hubal ya hubal ya hubal ya manna ya manata ya manata ya uzza ya kaza kuna ta kiran su wai su suna jin ku kuwa in tad'una lokacin da kuke kiran su kuke kai musu korafi da biyan ku suna jin ku aw yanfa'unakum shin suna amfanan ku sun taba miƙo muku wani abu ah, to ka zo wajen gunki ka wuni kawu ne tun safe nan kake da yamma nan kake da daddare nan kake wai sun taba miƙo muku wani abu cikin abin da kuka roƙe su sun taba miƙo muku wani abu sun taba amfanar da ku sun taba wani abu ya taso muku zai cutar da ku su zo su kare ku ko su tare muku aure burun ko sun taba cutar da ku sakamakon ba ku je bauta musu ba wato abubuwa ne ne sandararru daskararru busassu ƙeƙashassu wanda ba sa magana ba sa motsi ba sa juyawa ba sa kuma yadda kuka ajiye su a haka a sandare haka da za su yi shekara a haka za ku same su kullum kuna zuwa kuna roƙon su bai taɓa cewa na'am ba bai taɓa cewa eh ba bai taɓa motsawa ya miƙa ma wani abu ba baka taɓa kiran shi ya zo gida ya taimaka maka ce barayi sun shiga gidanka ba sannan kuma idan kuka bar su kuka bijire musu kuka ki bauta musu shi suna da fawon da za su zo su cutar da ku su su ce za su horar da ku saboda ba ku je kwana biyu kuka bauta musu ba ƙali suka ce gaskiya ba sa mana komai ba sa amfanan mu sannan ba sa iya cutar da mu amma dalilin da sa muka manne musu muka nane musu muka lizirce su Wajen a na ta zalika ya yaf'alun haka muka tarar da iyaye da kakanni dai su suke bautawa kawai amma mu ma ba mu taba ganin wani abun moriya a jikinsu ba ba mu taba ganin wani abu a tare da su ba Asali ma mu muke bauta musu din ma a to za a zo a goge shi ya yi ƙura yadda kake goge tebur cikin ɗaki ka yi mofin ka share inda yake ka goggoge shi in ma akwai sen ka sa ɗan omo da sabulu ka wanke shi ka ɗan sa mai ɗan mai haka ai mu ne ma muke bauta musu hmm. kawai mu dai kaka da kakanni iyaye da kakanni fa haka suke mu ma shi yasa kawai muka bi kawai gargajiya kenan ina fata an gane ko gargajiyanci kenan ba hujja babu komai ba iya kare kai haka muka tarar da iyaye da kakanni suke mu ma kai muka bi layi kazalika yaf'alun sai yake musu to qala afara'aytum ma ta'budun kun ga waɗannan abubuwan da kuke bautawa gaba ɗayansu waɗannan tarkacin da kwayen? da wannan sandararrun bishiyoyin da waɗannan gumakan da kuka zo kuka yi moldin insu kuka kuka yi su da hannayenku antum ku wa aba'ukum da iyayenku al'aqdamuna magabata to fa innahum aduwwun li yace makiyana ne da tsane su ina gaba da su ban san su ba ni ba su makiyana ne ba ruwana da harkansu illa rabbal alamin sai ubangijin talikai da halittu gaba ɗaya shi ne kawai nake nuna soyayya ta da ƙaunata da biyayya ta a gare shi domin shi dalilin da ya sa na riƙe Allah rabbul alamin ubangijin talikai akwai shi abin da ya mun akwai ta inda nake amfanuwa da shi Allah ɗin nawa Allah ɗin Ku kuma na tambaye ku wani amfani kuke samu kuka ce babu da me kuke karuwa a jikinsu kun ce babu suna iya cutar da ku kun ce a'a to ni kan menene amfanin sana'an da babu riba ne ko kai ne ka buɗe shago don girman Allah ka sa kuɗi ba a saya ba a patronizing ba customers babu komai kullum wahala kawai don Allah mutum baya bari sana'a ya ce bari in canja in koma wata so me amfanin mannewa abun da babu riba babu alfanu a tare da shi a can cikin suratu abin a maryam shi annabi a annabi e, ibrahim alaihi salam a can cikin suratul muntahina ya yi bayani inda yake. qad kana lakum Allah maɗaukacin sarki yace qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma abuduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah wahda to ka gani wato Allah yace a wannan point ɗin da annabi ibrahim ya fito karara voluntarily a gabansu ba tilasta masu aka yi ba ya yi declaring matsayinsa ya bayyana musu matsayinsa game da waɗannan gumakan babu ɓoyo-ɓoyo babu kwana babu magu-magu ya fito musu ya ce a fara'aitun matukuntun kuntum ta abudu kun ga waɗannan tarkace da karikitan da kuke bautawa innan a gabansu ya faɗa yace da kuke bautawa ku na yanzu wa aba'ukum da iyayenku al'aqdamuna da suka shuɗe suka gabata suka mutu innahum aduwwun li maqiyana ne ina kiyayya da su ƙarara ya fito ya faɗa domin a wajen aƙida da wajen addini wajen bauta wa Allah ba a kwana-kwana ba a wasa da aƙida makomanka ce gaba ɗaya ta gobe ƙiyama, ita ce za ka yi wasa da ita a duniya shi yasa Allah ce lakum dinukum waliya din ku je ku yi naku addinin ku can ni ba ni ba ku la a abudu ma ta abuduna qul ya ayyuhal kafirun la a abudu ma ta abuduna ba zan taba bin abinda kuke bauta ba ba zan taɓa bin tsarinku ba ba zan taɓa bin polisinku ba ba zan taɓa bin komai naku na rayuwanku ba ni ma na sani wala antum abiduna ma abud ni ma na san ba za ku sake naku ku binawa ba wala ana abidun ma ban ba ni ba mai bauta wa abin kuke bauta ba ne ban bauta musu a jiya ba ban bauta musu a yau ba kuma ni ba mai bauta musu a nan gaba ba ne wala antum abiduna ni ma na san ku ba za ku bauta na to tun da shi kenan lakum dinukum waliya din ku je ku yi naku can abin da kuka zaɓa ni ma ku bar ni in yi nawa akwai akwai adalci da ya wuce irin na addinin musulunci wani ba za ka yi nawa ba ni ma ba zan yi naka ba ba za ka taɓa nawa ba har abada ni ma har abada ba zan yi naka ba to me ya dace a yi ku je ku yi naku can ni ma ku bar ni ku yi nawa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin da zaka zo ma yahudu da kirista da dukkan ayoyin alqur'anin nan ba za su taɓa binka ba ya Muhammadu in ji Allah kai ma na san ba za ka bi nasu ba su ma su kirista da yahudawa kiristoci ba za su taɓa bin juna ba saboda wakalatin yahudu laisatin nasara ala shay wakalatin nasara laisatin yahudu ala shay wahum yasluna alkitab ba za su bi junansu ba ba za su haɗu su bi ka ba ba za ta bi su ba kai ma tsoron da muhammadu ka kuskura ji Allah wala in ittaba'ta ahwa'ahum in ka kuskura ka bi son zuciyansu kaga sai Allah kira addinin su menene son zuciya ba sai wala in ittaba'ta dinahum ba in ka kuskura ka bi son zuciyansu ba da ma ja'aka min al-ilmi bayan ilimin al alqur'ani na revelation wahayi ya zo maka to innaka idan lamina zalimin ya muhammad ka zalunci kanka ka zalunci kanka la in ashrafta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin duk ran da ka sake ni ya Muhammad ka hada ni da wani to la dukkan ayyukanka na alheri sun faci hadda ladan annabcinka da manzancinka wanda babu wanda kai manzanni samun lada a wajen Allah Allah ce duk ayyukan mun bata su kuma za ka tashi a gobe tsiyama min al-khasirin cikin waɗanda suka tabe suka yi asara to idan aka gawa annabi wannan an san ba zai yi bane amma ana faɗa masa ne don mu ne ake hannunka mai sanda mu ake wa hannunka mai sanda ai annabi ba zai yi ba da zai Allah ba zai zabo shi ya bashi manzanci ba baka taba jin annabin Allah ko manzon Allah da Allah ya aiko ya yi ridda ba ya bar musulunci ko ba ya bar tafarkin Allah ko ya hada Allah da wani so ana faɗa musu ne domin a fara daga sama don mabiyan su yi hattara ai in za ka yi wanka ta kai kake farawa ko a wanke da kai a wanke a wanke sannan gangan jiki to shine in za a yi gyara daga sama yake zuwa aiki. idan ka ce ta ƙasa za ka fara ta ƙasa can kana wanka kana zuwa to in ka zo ta saman kuma za ka ƙara kuma ɓata ƙasa duk wanka da ake daga sama ake yi da shi ya sa Allah ya ce a wannan point ɗin irin jajircewa da fito na fito da annabi Ibrahim ya yi ya nuna musu ba shi ba kafirai ba kafurci sai Allah maɗaukacin sarki ya ce laƙad na lakun fi laqad kana lakum hasanatun fi ibrahim lalle a wannan akwai abin koyi mai kyau a gare ku kai musulmai ga annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi in lokacin da suka faɗa wa al'umman su karara suka yi declaring matsayinsu suka ce inna bura'a'u minkum mu mun barranta daga gare ku ba ku ba mu ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da duk abin da kuke bauta koma bayan Allah na shirka da gumakan nan ba mu ba ku ba mu ba su wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma akan wannan to gaba da tsiyayya ta kullu a tsakaninmu da ku wal baghda'u abadan har abada hatta tu'minu billahi wahada sai ran da kuka bar bautawa gumakan nan kuka koma ma Allah to a ranan ne kun zamanto ƴan uwanmu a cikin addini ranan ne za ku ga soyayyenmu da ƙaunanmu da haɗin kanmu da ku amma in ba haka ba kuna mushrikai kafirai muna masu tauhidi da ta Allah ba abin da zai haɗa mu a wajen aƙida kenan amma a wajen mu'amala fa Allah ya yarda mu yi cinikayya da su mu yi kasuwanci da su ka gina gida ya zo ya kama haya shi ma ya gina gida ba musulmi ba ka kama haya ka biya shi ka sayi mota ka ba shi tuki ya sayi mota ya ɗauko musulmi ya ba ma tuki da amana ya gina kamfani ya ɗauko darekto musulmi ya kula mai da shi kai ma ka gina kamfani ka ɗauko darekto wanda ba musulmi ba ka yi makwabtaka da su ka kyautata masa a matsayin makwabci kada ya yi yunwa kana abun nan kana ƙoshe baka da imani ma aka ce duk an yadda mai sauran mu'amaloli an yadda babu wata matsala amma wajen aƙida ka rika jagwalgwala aƙidanka kana jagwalgwala lahiranka wallahi babu fita nan, babu fita saboda haka in an zo addini da aƙida a fito ƙarara amma mu'amala kan a yi ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara in an zo wajen addini lakum dinukum waliya dini abinda annabi ibrahim ya faɗa kenan Allah ya ce to lalle a wannan point din ya kamata duk musulmin duniya su yi koyi da annabi ibrahim ba sa sauci ba sa sauci a wajen addini ba sa sauci a wajen aƙida domin lahiran ka ne gaba ɗaya za ka yi destroy za ka rugurguza Allah ubangiji mana muwafaka ah, yace dukkansu da ku da su ɗin maƙiyana ne illa rabbal alamin sai ubangijin talikai me yasa ubangijin talikai na zaba ga abin da ya mu الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أقمأ أن يغفر لي خطيئ أتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم النبي إبراهيم yace tunda na tambaye ku ku waɗannan allolin naku gumakan nan naku suna jin ku lokacin da kuke kiransu a'a suna amfanar da ku da wani abu akwai abin da suka muku kuka amfana daga gare su a'a suna cutar da ku idan kuka bijire musu kuka basu a'a me hujjan ku haka muka samu kaka da kakanni da iyaye suke kawai shine dalili to ni kuma da nace ba na yin su Allah nake yi to ga shi Allah na abin da ya mun annabi khalaqani Allah na shi ya halicce ni ba na nan ya samar da ni ai wani abu ne ko baka nan Allah ya samar da kai mu duba yanda Allah maɗaukacin sarki khalaqal insana fi ahsani taqwim ya halicci mutum ma malam a cikin kyakkyawan sura ya tsara mutum ya jatta shi allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a raqabak tabarakallahu ahsanul khaliqin mu duba yadda Allah ya getta halittan ɗan adam ya halicci ɗan adam ya yi shi a sura mai kyau wa faddalahu ala kasirin mimman khalaqa tafbir Allah ya fifita halittan ɗan adam sama da dukkan waɗansu halittun Allah majority Allah ya fi halittan ɗan adam ta fi kyau ta fi tseruwa ma malam ɗauko kujera ɗan adam ya yi ado ya zauna ka kawo jaki kusa da shi ka ce wai za ka auna wanne ne fi kyau a nan ne wa za ka kora ka jawo alade ka jawo rakuni kawo kare kawo saniya kawo tinkiya ko rago kawo maciji dukkan halittar da ka zo ta kara ta da ɗan adam ta ɗan adam ta shi ta fi kyau fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya daidaita halittar ɗan adam sannan a wajen abinci kuma mu duba wa Allah ya fi karramawa da abinci mai daɗi ɗan adam ana digiri fa masters shi yaje wajen dafa abinci kawai na ɗan adam da zai ci shi yaje wallahi in kaga yanda ake dafa abin da ɗan adam zai ci a tambayi waɗansu a nan Allah bai masu zuwa six star hotels abun nan a ji ƙanshi wani abinci na tashi ma malam ka ga wani irin abinci ka ga wannan ka ga wancan za a kama ka different varieties ga sunan kala kala a kan tebur akwai wanda in ka shiga ka ci komai amma ba za ka fita da shi ba nan za ka ci ka bari to za ka ga abubuwa ma malam ka duba duk dabban da ka gani yanzu ka ɗauko alade bakin shi ke cusawa a kwata yana yana fikin abin da yake ce abin da baya ce ya rika take shi haka agwagwa haka kaza haka dabba wace dabba bakin take tura amma Allah sai wa ɗan adam hannu da hannu zai ɗauko abu ya kalle shi in ya mai ya ci in bai mai ba dama bai kai baki ba kawai sai ya ajiye ɗan adam ko Allah ya fifita kalle wajen kwanciyar ɗan adam kalli ɗaki kalli gado kalli wani irin mayafi kalli waɗansu filo kalli wani irin bargo mai gashi gashi to duk dabban da ka sani a waje take kwana duk dabban da ka sani a waje take kwana ruwan sama ya ƙare kanta sanyi menene duka ta kwana a waje amma Allah ya ce muka azurta ɗan adam wa razaqnahum min at-tayyibati muka ba su daɗa ɗan abubuwa abinci ma malam sannan wa faddalna muka fifita su sama da mafiya halittin da muka fifita to annabi ibrahim ya ce irin wannan ubangijin shi na zaɓa wa kaina da ya mu wannan irin halittan ya fifita ni shi ya dace in bautawa shi ne allazi halakani bayan halitta na da ya yi nan kuma ya getta ni ya bani komai ya fifita ni fahuwa ya haji ne ya zo ya gaidin ina ya shiryar da ni a tafarki madaidaici wanda in na bi shi sai cikin aljanna ba zai taɓa kai ni wutan jahannama ba hmm? ya halitta ni ya gyara ni ya bani abinci sannan ya kawo mun tafarki mai kyau da nake bi in je cikin aljanna tsundun gobe kiyama ba wata wahala in tarar da ni'iman da take ciki wanda ta doke wanda ya mun a nan duniya wannan shi ya dace in bautawa ko naku shi yasa na zaɓi nawa wallazi huwa yut'imuni kuma shine ke ciyar da ni idan na ji shi ke ciyar da ni wa yasqin kuma wa yasqini yake shayar da ni babu wanda yake ciyar da ni sai Allah shi yasa a hadisul qudusi hadisi na 24 da zo a cikin arba'una nawawiya mai Allah yace a hadisul qudusi ce ya ibadi ya ku bayina ya ce kullukum ja'i'un dukkanku a manyan wata kuke illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi muni, ku nemi ciyarwa ta ut'imkum in ciyar da ku dukkanku cikin kishi kuke sai wanda na shayar ku nemi shayarwa ta kun shayar da ku kullukum arin dukkan a tsirara kuke illa man ka sautu sai wanda na tufatar da shi astafsuni ku nemi yadin da za ku tinka ku sa a jikinku daga waje na, in ji Allah kar ku nema gun wani aksikun zan tufatar da ku ku duba hatta loman tuwo da za ka ci Allah ce kada ka nema daga wani waje kada ka nema a hannu wani ka nema a hannu na in ji Allah kunun da za ka kurɓa kada ka nema a wajen wani inji Allah ka neme shi a wajena Dan yadin da za ka yanka yadi hudu zuwa biyar da za ka kai wa tela ya inka maka Allah ce kada ka nemi yadin nan a hannun wani ka nema a hannuna zan tukatar da kai in Allah shi ne Allah ce allazi yut'imu wala yut'am wanda ake wanda shi ke ciyar da mutane amma ba a ciyar da shi shine Allah kuma ya ce rawan yake kana iya cin abu in Allah ya dama ya kashe yunwa ka ci ka ci ka ci amma yunwan tana nan ka sha ka sha amma kishin bai mutu ba saboda haka duk Allah shine ke kashe wannan kana iya shan magani ka sha magani ciwo na nan Allah ne mai warkarwa ka sa abu ka tauna ya baka tes ya wuce ta makogoronka ya shiga ciki Allah ne mai mun wannan inji annabi ya shayar da ni ya shiryar da ni ya halicce ni sai ce idan na yi rashin lafiya kuma shi ke warkar da ni ba yi rifalin ɗin rashin lafiya zuwa ga Allah ba ina fata an gane uslubin wai za ma riski sannan idan na yi rashin lafiya na kamu da ciwo a huwa ya shi ni shi kaɗai ke warkar da ni wallabi yumitu ni wanda yake kashe ni bai ce idan na mutu ba nan kan da yake sai ya yi rifarin ɗin shi zuwa ga Allah wallabi yumitu ni wanda shi ne ke ɗaukar raina shi ke matar da ni shi ke kashe ni in yuhyini ya rayar da ni gobe kiyama ya rayar da ni gobe kiyama wallabi asma'u wanda shi nike sa rai shi nike kwaɗayin an ya ghafira li khati'ati ya yafe mun dukkan zunubaina yau maddini ranar tashin alkiyama an ga waɗannan ayoyin su ne ya kawo musu hujja cewa waɗannan abubuwan shi ya sa na zaɓi bauta wa Allah rabbul alami ku kuma na tambaye ku me kuke amfana kuka ce babu me suke amfanar da ku kuka ce babu to ni ga hujjoji na na kawo muku dalilin da ya sa na riƙe Allah kenan sai ya roƙi Allah wanta alfarma ya ce rabbi ya ubangijina habli hukman Allah ka bani ilimi ilimin sanin hukunce-hukunce na halal da haram ilimin sanin shari'ar ka ya Allah ilimin sanin gaskiya da ɓata da bambance ta daga ɓata ilimin bauta maka ilimi na iya hukunci ilimi ilimi ilimi na tauhidi na bauta maka ya Allah inda zan ga abinda ba ka so in kauce mai abinda kake so kuma in aikata Allah ka bani wannan irin ilimin shine ilimin annabci ilimin shari'ar sanin Allah ilimin shari'ar dokokin Allah sannan kuma ya Allah lokacin da za ka ɗauki raina wa alhikmi ka sanya ni bisalihi na cikin mutanen kirki un tashi cikin mutanen kirki kamar yadda Allah maɗaukacin sa bayani idan mala'ikan mutu ya zo ɗaukan mutum ran mutum sai ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya kirai da kika natsu akan imani kika natsu akan tafarkin Allah irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangijinki lokaci yayi wadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina na kwarai salihai mutanen kirki ga sunan irin waɗanda ba yake fata ya gan shi cikinsu wadda kuli jannati zai ki shiga aljannata innan ladina kalu rabbun allahu sun mastakamu ta tanazzalu alaihim mala'ikatu an la ta khafu wala la ta zanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahuna awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wato shiga cikin bayan Allah na kwarai ka sanya ni a cikin su in dai har ka samu shiga aljanna to kana cikin dukkan bayan Allah na kwarai domin annabawa nan suke manzanni nan suke siddiqai nan suke shuhada'u nan suke as-salihina nan suke in ka samu kanka aljanna to duk kana tare da waɗannan bayan Allah akwai inda zama zai rika haɗa ku duk juma'a juma'a in ji manzon Allah sallala akwai kasuwa da ake cin taron juma'a juma'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi za a haɗu ga ɗaya a wani dandamali ma malam a ci a sha duk abin da ake so sannan ga waɗansu tsaunuka gaba ɗayansu turaren almiski ne irin wani irin ƙura-ƙura-ƙura na turaren almiski kuna ci sai Allah ya aiko wata iska tana kada ɗan waɗannan tsaunukan ɗan kura ƙuren yana buɗe ku yana buɗe ku ƙanshi gashi nan kuna gamawa sai Allah ubangiji ya zo ya bayyana kuma ku gan shi karara yanda yake wujuhun yawma idin naziratun ila rabbiha nazira idan aka gama cin kasuwan juma'an nan wannan dan iskan da ya dan buga ku haka ya baza muku koran turaren almiski din nan sai ka ga fatanka in ka koma gida ta canja rigan da ka sa ya canja kyanka ya canja kana zuwa iyalinka ta aljanna huru ne ce kaiwa ne kai ne kuwa ka canja ka ga inda ka ƙara kyau kuwa daidai in ji gayu kenan ina fata an gane ko in ji gayu kenan kai ma da ka tafi din ita ma kafin ka da an canja ta kyauta da ka barta a gida an daɗa gifta ka malaci ah, ni na ƙara kyau ko ke to duk da aka je cin kasuwan juma'an nan kyan mutum ya ƙara continuously endlessly haka nan abun zai rika tafiya yan wuta kuma kullum taɗewa da munin jiya ya fi na shekaran jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe haka za a rika tafiya waɗancan cikin askanci da muni waɗannan 'yan aljanna cikin kyau da ƙarin ni'iman aljannan da ƙara kyau kullum haka ake tafiya abadan abadan babu ranar da al'amuran nan za su ƙari ya Allah ga abu roƙona na biyu bayan ka bani ilimi na annabci na sanin dokokinka ranar mutuwa na ka sanya ni cikin salihai waje alli lisana sidikin fil akhirin Allah ka sanya sunana a rika ambatona a harshen waɗanda za su zo bayana al'umman da za su zo bayana a rika tunawa da ni Allah suna ambatona da alheri yanzu duk inda za mu yi addu'a mu yi salati sai mun ce salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ba ma ambatan shi muna yin shi a tahiya muna yin a tahiya muna yi wa annabi Ibrahim salati kaga abin da ya roƙa ɗin Allah ya sanya sunan shi a kan harcin mutanen kirki kullum sai an ambaci annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam da shi ka yi salati da sallama ga zamanzonmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalan Muhammadu kamar yadda ka yi salati da sallama ga annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim ka yi albarka ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa kamar yadda ka yi albarka wa annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim ga shi nan sunan shi in da ambaton shi in ya zauna fi lisani muna ambaton shi akan alkhairi da gaskiya gashi da Allah ya amsa masa wannan sai na uku na hudu da ya roƙa wa ja'alni min warasati jannatin na'im Allah ka sanya cikin magada magadan aljannan firdausi aljanna gidan ni'ima ka sanya ni in sa aka ce magada Allah in ya tashi baka aljanna ya ce na gadar maka da aljanna baya ce na baka aljanna sai ce na gadan maka saboda in ba ka abu na yi akwai tendensi wata rana in ka bata mura in kwashe. aiwa ne ina kyautar nan damun da ita ba baka da mutunci ta gane da aka cima mutunci damun da motar da na baka ka ajiye mun kiɗin maza damun da filina damun da takardun filina kujera hajjin mada na baka na fasa ana iya haka to amma idan sai da babanka ya rasu ne ka gada dafa akwai wanda isa ya kwashe. in dai har akwai wanda zai kwace to hanka zai taso daga kabari kenan to ana nuna cewa da a baka abu ta hanyar gado da a baka ta hanyar kyauta gado ya fi garanti saboda shi wanda ya bakan sai da ya mutu babu shi da kai aka kai shi kabari da kai aka kai shi kabari to kana da iko ka ce wannan gidan gado na ne za ka ji yadda mutum yake alfahari yana boston gado na ne wajen mahaifina na gada duk inda za a je duniya a je ina nan ga hujjata gado ne na ce wajen babana mace ka ji tana cewa gado ne na mijina gado ne na yi daga yayana to mutum ya fi alfahari da wannan amma kyauta ne daga wani to yana iya kwacewa yana iya tun da bai mutu ba yana iya kwacewa ina fata an gane wato yanda in ka ci gadon abu kake natsuwa ba mai kwace maka baka tunani ko Allah ce aljannan ma tamkar ni Allah na gadan maka duk da ce Allah hayyun ne la ya mutu rayayye ne da baya mutuwa amma don ya sanya maka natsuwa in ya baka aljanna kawai feel free ba mai kwace maka yanda kake natsuwa da kayan gado ba ta tunani mamacin nan zai taso nan gaba ya kwace to Allah ya ce haka na baku aljanna din kada ku yi tunanin akwai mai kwace shi to annabi ibrahim sai ce waje waj'alni ka sanya ni ya Allah min wara warasati jannatin na'im daga cikin magadan aljanna gidan ni'ima sannan wani roƙo ya Allah wa ghafirli wa ghafirli abi Allah a yafa babana kurakuransa eh yana bauta wa gumaka a yafa masa a shirye shi ya Allah a shiryar da shi innahu kana min nan fa bai mutu ba kenan domin idan ya mutu a kafirci Allah ya haramta a neman ma kafiri gafara yace da karkana lakum fi rasul eh, fi ibrahima a na hasana illa kaula ibrahima li abihi la astaghfirannaka ki koyi da annabi ibrahim 100% amma banda inda ya neman ma baban shi gafara bayan ya mutu yana kafiri kar ku koyi da shi anan duk wanda mahaifin shi ya mutu yana kafiri kar ya nema masa gafara ko ɗanka to amma annabi ba yana roƙon Allah ne ya shirye shi ne tun kafin ya mutu domin yana kan bata bata ta bautawa ne gumaka waqtin li abi gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin ya kasance cikin batattu masu bauta ma gumaka ko kuma taka nima ya mutu yana kafirin amma annabi Ibrahim a lokacin bai san cewa ba a neman makafiri gafara ba ke sa Allah ya saukar da wancan ayan ya nuna masa ba a neman gafara kuma inda manzo Allah ya nemi Allah ya gafarta wa babban sa wane ne Abu Talib ya gafarta masa yace astaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ma kana lil mu'minina an yastaghfiru an yastaghfiru lil mushrikina in ba ma ta bayyana lahum annahum ashabun nar ta ce ga musulmi ya neman ma mushrikai wanda suka mutu akan kafirci gafara ba bayan kun san sun mutu suna kafirai Allah ya haramta sai wata alfarma yace wala tukhzini Allah kada ka tabar da ni kada ka kaskantar da ni kada ka kunyata ni yau mai ba so ranar tashin kiyama a ganka aiwa ne malam ne shine mai mana wa'azi shine mai mana huduba shine mai mana tafsiri shine mai ce ayi ayi sai a ganka a gobe kiyama nan ba wani wajen shiga wuta ai kaskanci ya samu ai tatsewa ta samu a ah, ai ne haka ba aka yi ga inda na mu aljanna kai ai nan sai ku je kawai ku je abun bai kai zuciya bane bai kai zuciya bane ku je kawai kun ga ustaz to Allah irin wannan taɗewa a rika kyautata zato da kai ana daraja ka ana kimanta ka Allah ya nuna wata ranar da za ta sa mutane su ga kai ashe banza ne fanko ne Allah kada ka nuna mu wannan rana a tashin kiyama taɓewa ta kai taɓewa kaskanci ya kai kaskanci Allah kada ka nuna mu wannan yau mai yi a ranar da za a tada mutane a gobe kiyama ranan da yau mai layan fa'umalun wala banun ranan da dukiya da aka tara ba ta amfani wala banun yawan ƴaƴa ba za su yi mutum amfani ba nan kana da ƴaƴa wannan soja ne wannan general ne wannan captain ne wannan major wannan kaza kana da wani a can kana da wani lauya kana da wani eh, alkali kana da wannan kana da wannan kana nan ba za ka tabu ba da ƙyar ne da ƙyar ka tabu in kana da waɗannan ta amma a can ba za su yi amfani ba don ba wanda zai tsaya maka a gaban Allah ya ce ya Allah mun tsaya ba fa ba zai je jahannama ba ba zai ba ni lauya yawa kuma san senior advocate nigeria ba zai taba sai Allah madaukakin sarki ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati An manya kunu alaihim khasima yace idan da kuna tare su a duniya ba sa taɓuwa to kamar yi jajilullaha anhum wa ya isa ya zo gaban Allah yau ya tsaya musu a ranar tashin kyam An ya kuno alaihim khasima wa zai zamanto lauyansu ga su za su jahannama wani ya tunno kai ya ce zai kare su shiru za ka ji shiru za ka ji to ranar kiyama rana ce da dukiya da ƴaƴa ba sa amfani tun da ka ba su bi ka kabari ba tun ga kuɗin nan ba abin ne ka so ba da properties ɗinka to ka san kawai alaƙan ku ta yanke sai abin da kai na alkhairi da su shine sadaqatun jariya aiki mai gudana ayyukan alheri ka tona al'umma bohol ka gina musu masallaci ka gina makaranta ka yi kaza ka yi kaza ayyukan alkhairi to su ne za su amfane ka a gobe kiyama tun a kabari ma da an yi amfani da su rika ganin alat yana shigo maka kawai yana cikin kabari ka ji it amma fa ba irin na nan ba ka sanar in an ji ɗan jin haje, alhamdulillah albashi ya shigo wannan wani irin lada ne na sadaqatul jariya tun a kabari zaka gani ka je kiyama ka gansu ga sunan tsaunuka tsaunuka inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha fa yu'ti min ladunhu ajaran azima Allah baya rena abin da ka bashi ko daidai da kwayan zarra ne Allah zai rika investing nashi yana jujjuya shi yana jujjuya shi yana haɓaka shi yana haɓaka shi ka je ka shuka gero ɗaya kwaya ɗaya ka bar shi kaga in ya fito zangarniya nawa ka tashi zangarniyan ka tashi shuka su ka tashi nan da shekara goma he kaga hectares ne na gero babu iyaka to investment ɗin fa na Allah ne kuma a kobi kiyama za a maka mai maka shine Allah kuma shi ya karɓi abun da hannun dama da hannun dama Allah ya karɓa maka tijaratan lan tabura kasuwanci ne da ba a asaran shi kul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kasuwanci ne wanda ke kubutar da ku daga wutan jahannama ya Allah kada ka tabar da ni a wannan ranan ranan da zan ga ƴaƴana ba za su amfane ni ba untuna dukiyata ba za ta amfane ni ba illa man atallaha biqalbin sai wanda ya je wa Allah da tsaftatacciyar zuciya cike da tauhidi da ta Allah babu hasada babu riya babu shirka babu bidi'a babu komai to waɗannan su ne za su kubuta ashe Allah yana kallon abin da ke zuciyanka ne illa man atallaha bai ce bi sabbin jamilin ba da riga mai tsada illa man atallaha bi sayyaratin kabirat illa man atallaha bi qalbin Allah yana kallon zuciya da shi yake jojin shi ke jojin Allah ubangiji mana muwafaka lokaci yayi na to ai tambayan ta yake ko to ta shi nan mun ajiye aya a nan to yanzu mun ji roƙon da annabi ibrahim alaihi salam yayi wa allah za mu fara jin yadda za a sakanta masu aikin alheri da yadda ake sakantawa masu aiki mummuna wanda baya kan ka'ida Allah ya tsare mu ya kare mu ya rufa mana asiri yau tambaya ɗaya ce ta zo mana ƙarshen ta ma addu'a ne bari mu gani yace assalamu alaikum Allah ji kan iyaye malam Allahumma amin da na al'umman musulmi Allah ya kare ka Allah biya maka bukatunka na alkhairi da ni da ku duka malam ko ya wajaba mutum ya kunna wayarsa da niyyar ya sauke ƙur'ani yana bin karatun daki-daki wannan babu laifi kuma harcinka na motsawa in yayi za ka yi amma kai flogin kawai kana ji ba za a baka ladan sauka ba ka dai saurari ƙur'ani amma inda harcinka zai motsa ko kana bi wannan kama yana nuna ba za ka iya karanta ƙur'anin da kanka ba ke idan ba zai iya karanta ba an so ya karanta amma babu laifi ka sa yana karanta kana bi ɗin kama a gaban malami wannan babu matsala inda harcinka ya motsa kai ma alhamdulillahi Allah ubangiji ya sa a dace in kuma ba a iyan bane tsakani da Allah aje makaranta eh aje akwai alifin ba'un ba a yi latti ba ba a yi latti ba aje a koya ina fata an gane ko